sa hannun matasa wajen rigakafi da karfafa zaman lafiya cikin da'irar kwalo ya yake gudana. Sa hannun matasa musamman ma matasa mata na samuwa yadda ya kamata cikin gundumar karkarar kwalo tunda mata na kokarin su a duk kiran da abokanan hulɗa ko na gunduma ta yi musu in akwai wani aikin da za a yi dangane da wannan damuwar. Ko 'yan mata suna shiga cikin harkokin siyasa na da'irar. Tabbata waɗannan matasan 'yan mata suna sa hannunsu cikin ayyukan gundumar tunda kullum in akwai ayyuka da suka shafi mata musamman ma 'yan mata kuma suna fitowa da fifi su saurara sai su shiga aikin. Sai a wacce rawa ce matasa suke takawa cikin rigakafi da karfafa zaman lafiya? Wannan matasan na taka rawa da dama, in ma fannin waye kai ne akwai taron tattaunawa da matan ke gudanarwa domin haɗuwa da 'yan uwansu matasa da ba su da aiki. Wa'annan matan na waye musu kai kan maudu'in. Ah, Mun san cewa da'irar ku ba ta da hali na tafiyar da ayyukanta ko kuna da abokan hulɗa da suke tallafa muku? Eh muna da abokanan hulɗa da ke taimakawa wa'annan matasan ta hanyar horo ta waye kai ta yawon waye kai har da wasanni da ma ta hanyar al'adun gargajiya na na kabilu daban-daban ko satin da ya gabata wani abokin hulɗa ya tsara wani sansani da ya tara kabilu da dama fulani buzaye zabarmawa hausawa inda suka kwashe sati ɗaya suna gudanar da ayyuka kan haɗin kan zamantakewa ta hanyar yin wasannin gargajiya gargajiya wasannin kwaikwayo kiɗe-kiɗe da raye-raye ta hanyar dukkanin wa'annan wasannin muna ganin wa'annan matasan na iya kawo nasu gudunmuwa.